wadda za mu karanta wasu bangarori guda biyu yau lahadi insha Allah za mu yi a ilmin mustalahil hadis ilmi na mustalahil hadis da kuma hadisin da muke karanta daga cikin a sharh al-arba'in nawawiyya wanda mun yi hadisi na talatin za mu tashi hadisi na yau talatin da to amma kafin shi littafin da muke karantawa na na hadisi sheikh mun fara karatu wa salam mun fara karatu sheikh eh muna karatu a karamin kalla wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala ah, za mu fara yau karatunmu da za mu tashi a cikin ilimin da yake koyar mana da ilimin sayins na hadisi kun san shi kansa hadisin ba ka karance shi mataninsa da sanadinsa haka kawai ba a sayins ɗin hadisin ya za a yi ka gane hadisi sahihi da ifi maturuki waye da sauransu an gane to a cikin wancan karan mun tsaya mun yi ta'arifin me ake nufi da alhadisul hasan alhadisul hasan yadda muka yi bayaninsa yau kuma za mu tashi da alhadisul sahih li ghairihi za mu tashi alhadisu sahih li ghairihi hadisi sahihi amma li ghairihi ko to ga ta'rifinsa bismillahir rahmanir rahim ta'riful hadisi sahihi li ghairihi ta'rifi definition na hadisi sahihi li ghairihi ga waninsa wanda ma'ana hadisin da bai tsaya tartar ba sai da tukunna wani ya zo ya dan karfafe shi sannan ya miƙe an gane kai ne kana zaune ba za ka iya tashi ba sai abokin abokinka ya baka hannu haka sai ya baka hannu yana baka hannu sai ka tashi sai ka miƙe kaga ka to me miƙe wannan da kai ka tashi ne saboda tallafa da wancan ya maka to haka akwai hadisin da baya iya tsayawa ya samu istiqama sai ya dan jingina da waninsa shi ne ake kiransa as-sahihu li ghairihi muna tare yace maka huwa al-hasanu li zatihi shine al-hasanu li zatihi an gane izarawa idaruwiya min ɗariƙin akhara misluhu idan aka rawaito wani hadisi irinsa amma ta wata hanya an gane mm. shi yana nan bai zamanto daidai ya cika cifcif ba amma sai aka samu wani marawaici ya rawaito irin wannan hadisin amma ta wata hanya wancan hanyar sai ta zo sai ta ƙarfafi wannan ya zamanto sahihun li ma'ana ba sahihun ne wanda ya tsaya shi kadai ba sai da ya zamanto me li sai ya zamanto sahihun li kuma shine mai hasanul li zatihi muna tare ko hanyar da aka rawaito irin sa au minhu ko kuma hanyar ya fi shi karfi an gane hanyar da aka rawaito kai naka din nan bai tsaya ba sai aka rawaito ta wani hanya hanyar da aka rawaito wancan din sai ya fi hanyar da kai ka rawaito karfi in ya hadu sai ya tayar da hadisin ka sai ya zamanto tomi sahihun li ghairihi an gane wasu miya sahihan li ghairihi an ambace shi sahihan li ghairihi ne li anna siha domin inganci lam ta'ati min zati sanadi ingancin hadisin bai zo daga ainihin sanadin da ka karanta hadisin ba kai ne ka rawaici hadisi amma ingancin sanadin hadisin bai zo maka daga kan sanadinka ba kun fahimta ya zo maka ta wani hadisi ne da aka rawaito shi daga wani sanadi sai ya karfafi naka sai ya miƙe an gane ko to amma shi ma za ku ga cewa ana maganan cewa wanda ake maganan zai rawaito shi din mutum ne da yake da siƙa an yadda da shi da sauran shi amma dai siƙansa kaman hadisi hasani in kun tuna ta'arifinsa a baya mun ce shi hadisi ne wanda bai kai sahihi ba me yasa bai kai sahihi ba saboda rawin marawaicin asalin marawaicin hadisin girmansa da sikarsa da dabdinsa bai kai rawin da ya rawaito sahihi ba sai sa ya zamanto hasani kun gane to shine to sai ya ce maka li'anna siha domin ingancin hadisin lam ta'ati min zati sanadi ba ta zo daga asalin zatin wannan sanadin ba wa inna ma ja'at min indimami ghairihi ilaihi sika ta sihancin ta zo ne ja'at ta zo min indimami ghairihi ta yanda wani dan uwansa hadisin ya joni da shi ilaihi suka haɗe sai suka tayar da mi hadisin ya miƙe sai ya zamanto ta yaya ya inganta ya inganta a karan kansa ne ko kuma ya inganta ne ta hanyar wani hadisi da ya zo ya ɗinke da shi ta hanyar lighairihi ya zamanto sayyul lighairihi an gane ko to ga sharhu ta'rif sai ya ce maka huwa al-hasanu li dhatihi taqaddama ta'rifu yace idza ruwiya min dariqin akhara misluhu ay ruwiya bi isnadin akhar yumathiluhu fil quwwa an rawaito shi da wani isnadi na daban wanda wannan isnadin yana kama da isnadin farkon nan a wajen ƙarfi da ya ce maka au aqwa minhu ko kuma isnadin da yafi na isnadin farko ƙarfi ai sahihan li zatihi isnadin da ya zamanto sahihi li zatihi wasu miya sahihan li ghairihi me yasa aka ce mai sahihi li ghairihi ai al hadis bi majmu'i tariqaini hadisin da ya taro hanyoyi guda biyu sai suka tashi suka tsaya hadisin saboda ya taro hanyoyi guda biyu sai ya tsaya da kafafuwansa da haka da ya taro hanyoyi biyu ya tsaya da kafafuwansa sai aka ambace shi me sahihan li ghairihi yace li anna sihha lam ta'ti min zati sanad me yake nufi da wannan maganan sai yace li anna hukuma alaihi hukuncin da zaka yi wa hadisin min haisi siha ta wajen cewa hadisin sahihi ne lam ta'ti bi sanadin wahid ba ta zo maka ta hanyar lura da sanadi guda ɗaya ba ta zo maka ta hanyar lura da wani sanadi ne da ya zo ya karfafi wancan wa inna ma ja atminin dimami sanadin akhar ghairuhu misluhu aw aqwa minhu ilayhi zaka samu wannan siha ta zo maka ne ta hanyar yanda wani sanadi ya haɗu da sanadin farko ko kuma sanadin da ya zo na biyu din ya fi sanadin farko karfi da suka haɗu sai suka tashi suka tsaya hadisin ya zamanto tsayayye amma kuma sahihun li ghairihi hasanun li zatihi fahimtum to wannan shine a gurguje bai da wahala to alhadisu da'if hadisi da'ifi me yake nufi da hadisi da'ifi za ku ji kullum ana ta rawaitowa ana ta faɗa wannan hadisin wannan hadisin da'ifi ne musamman yan izala kun san su da azagwaigwai wannan hadisi wallahi da'ifi da'ifi da'ifi to ku lura in ka ji wannan sharhin ta'arifi sharhin da ifi a takaice ba wani wanda zai zo ya kada hankalinka in ya ce maka da ifi ne ma tsaya ka bincike shi ba haka kawai an an hadisi da ifi bane sai a shige a sha kunu a kanka an gane ko to gashi ya ce maka ga ta'arifinsa ta'arifin sa huwa shine hadisi da ifi shine malami ya jima'a sifatil qabul shine hadisin da bai taro siffofin kabuli da za a karbe shi ba an gane bi faqdi shartin min shuruɗihi ta yanda zai rasa wani sharaɗi guda ɗaya daga sharaɗin da ake karɓan hadisi ya zamanto sahihi kuma sharuɗa biyar ne muna tare to daga cikin sharuɗa biyar ɗin nan ya rasa sharaɗi ɗaya ya zamanto da ifi to amma ga bayani sai ya ce da ya ce maka huwa malam ya jima sifatil kabuli shine hadisin da bai taro sifofin da za a karɓi hadisi da shi ba sharuɗa biyar din nan ai huwal hadisul ladhi lam tatawaffar fihi shurutul qabuli shine hadisin da bai cika sharuɗan da za a karbe shi ba mujtama'a wa hiya kama sabaqa zikruha wanda suka taro ake karban hadisi sahihi da su su biyar din nan kamar yadda muka ambata a baya gashi sai ya ƙara kawo maka al isnadu ilan nabi hadisin na farko sharadin hadisi da za a karbe shi ya zama yana da isnadi chain of narration zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fulani an fulani an fulani anin nabi sallallahu alaihi wasallam an gane na biyu ittisalu sanad sanadin ya dinke har zuwa kan annabi kar a samu wani tabi'i kawai sai ya ce ƙala rasulullahi yana cewa tabi'i yana cewa annabi ya ce hadisi ya zama mursali kuma mursali ɗaya ne daga cikin nau'o'i na, min anwa'id da'if muna tare dan haka sai dai sahabi ya ce tabi'i ya ce sahabi ya ce mabiyin tabi'i ya ce tabi'i ya ce chain of narration din ya tafi silsila ba yankewa ittisalu sanad an gane amma in tabi'i da bai ga annabi ba ya ce annabi ya ce aka ga an samu inqida'us sanad ba samu ittisalus sanad ba muna tare sifa na biyu kenan sifa na uku adalatun ruwat wa dabtihi adalci na marawaita hadisin wa dabtihim da kaifin kwakwalwansu wajen rike abu adala na marawaicin hadisi in an ce adala na marawaicin hadisi ana nufin ba wai ana nufin adalci wata irin ana nufin a cikin sifofinsa kashi saba'in ya zama adali ko da an samu kusakurai talatin an fahimta amma wanne ne ya rinjaye adalcin ne ya rinjaye amma sai ya zama na an samu kana da adalci talatin amma karya saba'in baka da sifa na adalci an gane sai sa kowa disan manzo Allah da ake cewa kulluhun udulun dukkan adalai ne sai a ce to ai gashi ka kawo an kawo sahabi wane yayi laifi kaza yayi laifi kaza kun ce kuma kullum udulun dukkan adalai ne na'am kulluhum udulun amma waye ce maka adali kuma ba yin laifi fahimtum yanzu duk malamai marawaita hadisi nan da ce musu adalai su imamul bukhari su waye dukkansu suna yin laifi amma zaka samu laifin su kaman digon fitsari ne cikin teku fahimtum to wannan shine a sai ya an gane ittisalus sanad sai adalatul ruwat ko wa dabdihim sai dabdi kaifin hadda to shi kuma dabdi mun fada iri nawa ne iri biyu ne muna da dabtu sadrin da dabta kitab in an ce dabtu sadirin shine yanda mutum yake da kaifin hadda ta yanda duk abin da ya ji yana iya rikewa in ka ce mai annabi ya ce wane ya ce wane ya ce yanda ka bashi din nan gobe in ka zo da kwakwalwa ka zai dawo maka da su tar kaman fatiha wannan suna kiran shi dabtu sadirin kamar yadda al bukhari ya je Bagadada aka taro malamai aka ce ga wani malamin hadisi suna zuwa sai suka ɗauki hadisi ɗari wannan malamin ya ja goma wannan ishirin wannan kaza sai suka caccanza suka ɗauki isinadin wannan hadisin suka sawa matanin wannan suka ɗauki matanin wannan suka sawa isinadin wannan suka ja aka ce to Alimami bukhari za mu karanta maka ka yi mana bayani ya isinadan wannan hadisin yake ya kuma abin nan ɗinsu in an kira hadisi na ɗaya an fulanin an fulanin ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza Alimami bukari sai ce ban san wannan hadisin ba wannan ma ya gama da nashi duka ya gama yana ce musu ban san wannan ba ban san wannan ba sai da ya suka gama sai ya juyo kansu ya ce kai ka kawo hadisai guda nawa na farko ka ce kaza kaza kaza ba haka isnadin sa yake ba mataninsa isnadin hadisi na kaza ne matanin kuma na isnadi kaza ne ya dawo da hadisi ɗarin nan cip cip da ka kun gane to wannan shi ake kira da dabtu sadrin wannan Allah ya samar da shi ne don kara sunnar manza Allah wanda ana samun irinsu yanzu amma dai wa kalilun mahum yan kaɗan ne an gane ko yan kaɗan ne to wannan shine an gane ko sai to dabti sai kuma akwai dabtu kitabi shi kuma dabdi na rubutu shine mutumin da bai da kaifin hadda amma duk abin da ya ji zai rubuta idan ya rubuta abin da ya rubuta din nan kuma zai yi daidai da abin da yake gurin shehinsa da ya kwafo a gurinsa ta yadda in an samu bambanci ku bi ni da kyau in an samu bambanci khalal ya shiga dole ya zama na komai iri ɗaya ne sannan kuma ba a yadda wasu daga cikin ɗalibansa su dinga wasa da wannan kofin ba musamman ɗaliban da aka san ba su da himma an san za su iya ragi ko su yi ƙari shi ne ake kira ko ka haddace ko ka rubuta dabti iri biyu kenan muna tare sai intifawul illa na hudu kenan hadisi in zai zamanto sayi sai an samu intifawul illa ko ruwan illa hadisin baya dauke da wani illa muna tare to ita illa wasu sukan ɗauka sai ku rasa wani irin illa ne abinda ake nufi da illa a wajen malaman hadisi ita illa takan zuwa ne kamar yadda ibn salah ya yi ta'arifinta da su ibn hajar wasu asbab ne an gane khafiya wasu sabuba ne a ɓoye suke wanda taqdahu fi sihhatil hadisi suna suka a cikin ingancin hadisin amma iri na ka da irin wasu 'yan gama gari ba kasafai za mu iya gano illan da yake cikin hadisi ba hadisi zai iya zuwa maka a tunaninka ya cika sharuɗa komai da komai amma masana likitocin hadisi daga sun hango shi a ɓoye za su iya gano wata illa ita illa ana samo ta ne hafiya a ɓoye an gane kai kana ɗaukan hadisi lafiyan kalau sai a ce maka a'a a cikinsa akwai wata ɓoyayyen illa to wannan malaman hadisi ne wanda suke ƙwararru suka fi gano ta don haka illa tana da wuyan samu to shi ma in an je aka rikito wannan illan aka samu hadisi yana da wani illa boyayye guda ɗaya ya tashi daga hadisi sahihi ya koma da ifi muna tare sai in intifawu shizuz hadisi ya zama na cewa ya koru ba shizuzi a cikinsa me ake nufi da shuzuzi abin da ake nufi da shuzuzi shine hanya biyu ne ake samun shuzuzi ko ka samu mutum siƙa wanda siƙa ne ku ji ni da kyau mutum siƙa ne an yadda da shi amintacce ne amma sai ya zamana ya rawaito hadisi sai a samu wani mutumin da shi kuma ya fi shi aminci ya fi shi siƙa ya rawaito ta wani hanya daban ba irin nashi ba an gane ga shi wannan ya zama shazi kenan ba zai yiwu a ce maka yanzu misali sai ka zo ka ce bari baku misali sai ka zo ka ce Profesa Ibrahim Makare ai siƙa ne in ya ce maka kaza kaza sika ne ko ba sika ba to a ce sai Profesa Ibrahim Makar ya rawaito hadisi kawai kuma sai aka ba samu Sharu Ibrahim Sale ya rawaito irin wannan hadisin ta wani hanya daban man huwal awthaqu waye mafi Sheikh Sharu Ibrahim Sale to sai ya zama hadisin Profesa Ibrahim Makar ya zama shazi kun ga hanya daya ko kuma a'a ya zama na cewa wanda ya rawaito din ba wai ya fi shi sosai bane amma shi sika da ya rawaito hadisin sai aka samu wasu waɗanda suke tsare kunsa ne amma su ma siƙa ne ba su fi shi ba amma suna da yawa to yawansu sai ya zamana da suka rawaito iri ɗaya sai ya zamana ko ɗaya sun zama a ausaku a kansa saboda shi shi ɗaya ne su kuma su da yawa ne amma su ma siƙoƙi ne kamar misali a ce maka Profesa Ibrahim Makari dai mu ƙara ba da misali da shi ko mu ce ya rawaito hadisi da ya rawaito sai Profesa Abba Sale Shu'abul Fatih sai ya rawaito muna tare sai shek bashir sai ya rawaito sai profesa ya gawal sai ya rawaito amma ana zuwa ya aka samu misali hadisin profesa ya gawal shi ma siƙa ne muna tare ko amma sai ya zo ya saba da hadisin profesa ibrahim makari profesa abba sha'abul fati ya saba da sai bashir shek daru usman bauchi kaga duk tsare kun juna ne to sai ya zama da cewan hadisin profesa ya gawal ya zama to shazi na waɗannan kuma ya zama saboda su suna da yawa ko da tsare ku ne amma haɗuwansu sun zamanto a wasa ƙuminu kun gane da aka shi zuzi imma mutum ɗaya da ya fi ka ya rawaito saɓanin naka imma waɗanda ko da tsare ka ne ko da sun fi ka ko ba su fi ka ba amma ƙoƙi ne sai ya zamana sun taru da yawa sun rawaito saɓanin naka fahimtu to shi ma hadisi in ya zamanto shazi ana ɗaukansa daga cikin nau'i na da na in ƙara ba ku da misali yanzu suwaye Allahumma salli ala sayyidina rasulullah ba wai ina cewa musika bane ina ba ku misali ne dan hankalinku ya matso kusa hankalinku ya matso kusa yanzu sai ya ce maka na rawaici hadisi da abul fati sani ya rawaici hadisi sai aka samu sheikh nasir sheikh ado ya rawaito ta wata hanya daban sheikh jinedi ya rawaito ta irin hanyar sheikh nasir sheikh munir ya rawaito ta irin hanyar sheikh nasir sheikh sholadi ya rawaito ta irin hanyar sheikh nasir ko da irin matasa yan uwana suka rawaito wannan hadisin amma ni kadai sai na ware ko da ni suka ne misali Allah ya sa ina cikin su <laughs> Allah ya sa in zama haka ko da ni suka ne misali nake baku ko da ni suka ne kaga hadisi na ya zama shazi akan na waɗannan na a sosai ausaku to waɗannan su ne sharuɗan hadisi sahihai guda biyar al-isnad ila nabi ittisal sanad adalatul ruwat wa dabtihim intifa'ul illa intifa'ul shuzuz muna tare sai ya ce to bi faƙidi sharɗin min shuruɗi a rasa sharaɗi ɗaya daga cikin wannan sharuɗa biyar ɗin ai min shuruɗin qabuli daga cikin sharuɗan karɓan hadisin nan ya ce fa iza da sharaɗul awwal idan aka rasa sharaɗin farko wanne ne sharaɗin farko al isnadu na nabi ko in aka rasa sharaɗin farko kharaja an kaunihi mansuban ila nabi sallallahu alaihi wasallam ila nisbati ila adi sahaba aw tabi'ina aw man dunahum hadisin ya fita daga cikin cewa. an danganta shi zuwa ga annabi sai dai ya zamana an danganta shi zuwa ɗaya daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko wanda suke kasan tabi'ai kaga an rasa isnad ilan nabi kenan wa idza fuqida ash-shartu sani idan aka rasa sharadi na biyu kana mursalan ya zamanto mursali shine mai ittisalus sanad chain of narration ya katse ya tsinki misali sai in ce maka hasanul basari ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam oh na tabi'i ne na ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna tare bai ga manzo Allah ba ya ce ƙala rasulullahi hadisin da ifi a wajen wani sahabi ya ji kun fahimta ya zamanto mursali kenan ka gane ko kana mursalan wa idza fuqida shartul a shadrul awwal min min shartis sani min shartis salis wa idza fuqida awwal idan aka rasa wani bangare na farko mina sharɗi salis daga cikin sharaɗi na uku kalli sharaɗi na uku adalatul ruwat wa dabdihim kun ga bangare biyu ne adalatun ruwat kenan sannan ɓangare na biyu fa dabdihim di yana cikin sharaɗi na uku to wa idza fuqida sharatul awwal shatrul awwal idan aka rasa ɓangaren farko mina sharadi salis daga cikin sharaɗi na uku wanne ne bangaren farko adalatul ruwat to idan aka rasa adalcin marawaita wa huwal adala shine adalci hadisin kana maturukan hadisin ya zamanto maturuki fahimtu ma'ana an bashi auka au maudu'an ko hadisin ya zamanto maudu'i an gane wa idza fuqida ah, shatru sani idan aka rasa bangare na biyu mina shartu salis daga cikin sharadi na uku wanda shine me dabtihi aka rasa dabdi kana da ifan au maturukan hadisin ya zamanto da ifi ko maturuki au maudu'an ko ya zamanto maudu'i bi hazu qillati dabtir rawi ta gwargwadon karancin dab'i na marawaicin hadisin wa idza fuqida shartun rabi in aka rasa sharadi na hudu wane ne sharadi na hudu intifaul illa ko kana shazan aw munkaran hadisin ya zamanto shazi ko munkari duk zamu zo mu yi bayanin su wa idza fuqida shartul khamis in an rasa sharadi na biyar shine me intifaul shuzuzi ko kana mu'allalan hadisin ya zamanto mu'allali an gane ko to shikenan yanzu sai mu je a gurguje zamu mu kara ko mu tsaya nan to alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira sai mu bude hadisi kuma mu karanta a gurguje za mu tashi hadisi na talatin to wannan shine idan kun je kun bi in mun taso za mu zo mu yi aqsamud da'ifi ifi kashe-kashen hadisi da ifi ya ke hadisi ya zamanto da ifi hadisin ma da ifin akwai wanda za a iya dan kallansa a yi amfani da shi ko akwai wanda kawai kwata-kwata ya tafi ne an gane ko to don haka da wannan za mu yi amfani insha Allah tabaraka ta'ala in Allah ya kai mu wasu sati muna in ya ara mana rai da lafiya na'am ga wannan hadisi na alhadi wa salasun alhadi wa salasun hadisi na 31 ko an abil abbasi sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu hadisin na an karɓo shi daga abil abbas sahal ɗan sa'adu sa'idi radiyallahu anhu ƙala ya ce ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin manza Allah faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah annabi ka nuna min wani aiki idza amiltuhu in nayi wannan aikin ahabbani Allah Allah zai so ni wa ahabbani nasu mutane za su so ni fa qala manzo Allah sai ce bai izad fi duniya malam ka guji duniya yuhibbuka Allah Allah zai soka wazad fi ma inda nasi ka guji abin hannun mutane yuhibbuka nasu mutane sai su soka ka guji duniya Allah ya soka ka guji abin hannun mutane mutane za su soka an gane ko da ka zuhudu zuhudu sai sa sufaye suka shahara zaka ji ana kiransu az-zuhad mutane ne wanda ba su damu da duniya ba ba su damu da kaza ba ka gane ko za ka samu ko da ka ga sufi Allah ya mai arziki Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi kaza za ka samu a hannunsa duniyar take amma ba ta zuciyarsa Allah ya samu daga ciki al hadisu sani wa na hadisi na 32 ko an abi sa'idin sa'ad bin malik bin sinanin al-khudri رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زال صلى الله عليه وسلم ياتي لا درر ولا درارا من زال صلى الله عليه وسلم ياتي لا درر أنغاني أي شيني ba za ka cutar da wanda bai cutar da kai ba la darara addarar kar ka cutar da mutumin da bai cutar da kai ba an gane wala dirar sannan kuma kar ka cutar da wanda ma ya cutar da kai din ka haƙura an gane shi shine bahaushe yake cewa ba cuta ba cutarwa ko ma'ana la darara ba za ka cutar da wanda bai cuce ka ba wala dirara ba za ka cutar da ma wanda ya cuce ka ba ka hakura muna tare don kun je kun duba sharhi za ku gani hadisi na talatin 33 an ibn abbasin radiyallahu anhu ma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dalla ya ce lauyu dan nasu bida'awahum ladda rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara sallallahu alaihi wasallam law yudan nasu da ce ana ba wa mutane bi da'awahum da abin da suka yi da'awa haka kawai kana tafiya sai ka ga wani mutum da motansa wallahi wannan motan na wani kawai ka yi ta da'awa haku yi ta rikici in an jada alƙali to ya ce nashi ne ka bashi an gane shi na annabi ce layu tsanna su bi da'awa da duk abin da mutane suka yi da'awansa sai a basu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ladda a rijalun amwala kaumin da wasu mutane sun ga dukiyan wasu sun ce nasu ne inda ana yin haka yanzu nan da tuntuna dangwata bai zama mai kuɗi ba wani ne kawai zai shaki kanshi ya ce Allah dukiyan dangwata na babana ne kuma sai an bashi misali ladda a rijalun amwala kaumin da wasu mutane sun yi iddi'a'in dukiyan wasu mutane sun ce nasu ne wa dima'ahum da jinanansu ya ce lakinil bayyinatu lakinil bayyinatu kun gani inda na ce lakin na sai in ce albayyinata hmm. amma da na ce lakini na fadar da karfin ban ce kin na hmm. ba to lakini sai in ce albayyinatu an gane ko a ah, yanda alƙwarai faɗa ko a wasu ni bi salatu zakatu wa barran biyu Allah ce wala jalla wa salamun alayhi wa to yawma abu to yawma sadalika isa ibn maryam qala ilahi fi makalla asmi bihim wa absirin eh, tunana lakini zalimuna yauma yawma lakini zalimuna baka ce lakini zalimina ba an gane da ka ce lakin na sai ka ce azzalimina amma da ka ce lakini zalimuna gashi jan muzakkar salim ne amma sai ka ce lakini zalimuna ma'ana duk yanda ka ga lakin na a larabci in karfinta ya fada ta ya fadi in karfinta yana nan aikin ta yana nan lakinil bayyinatu alal mudda'i annabi ya ce albayyina shaida alal mudda'i yana kan wanda yake da'awa kace abu naka ne sai mu ce kawo shaida wal yaminu alaman ankara rantsuwa kuma yana kan wanda ya musanta ya ce ba naka bane rantsi an gane ko sai hadisi na gaba ya ce an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu abu sa'idin al-khudri yace na ji Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a munkaran wanda duk ya ga wani munkaran wani abin ki falyughayyirhu bi yadihi ya kokari ya canza wannan abin kin da hannunsa fa in lam yastati in bai samu dama ba fa bi lisanihi ya kokari ya canza da harcensa fa in lam yastati in bai samu dama ba fa bi qalbihi ya kokari ya ki abin da zuciyarsa amma fa wadhalika adaful imani wannan shine mafi raunin imani an gane ko in ka ga wani abin ƙi kai kokari ka kawar da hannunka amma yanda suka faɗa a hadisin kawar da abin ƙi da hannu shine shugaba ne zai yi kai yanzu ba hali kawai ga mutane suna fada bakin titi ka ce ka tsaya ka kama su ka ɗaure su ka daddake su kai awa a bar shugabanni su kaga biye dihi kenan fa in lam lisanihi bilisanihi sa wannan aikin waye malamai kenan su ne za su yi wa'azi da harce ba su ɗauki mataki a ba fa in lam bi qalbi in ko mutum ba zai iya ba to da zuciyarsa amma wa zalika adaful iman an gane in baka da kai baka cikin hukuma baka cikin malamai in ka ga abin ki sai ka guje shi da zuciyanka muna tare ko an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira radiyallahu anhu yardan Allah ta tabbata gare shi kala yace ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tahasadu kar ku dinga yi wa junanku hasada kaga mutum haka kawai an gane ka dinga mai hasada sun ce wai alhasadu adilun yaqtulul hasida qabla almahsudi ilaihi hasada adalin alkali ne yana kashe wanda yake yin hasadan kafin ya kashe wanda ake yi wa hasadan in kana wa wani hasada kai hasadan zai fara kashewa kafin me kafin ka wanda kake kashin wala ta kun hasidan shakhsan ala ni'amin salil ilaha allazi a'tahu yudika kar ka zaman to mai hasada wa wani Allah ya bashi wani abu ka roki Allah da ya bashi Allah baya bacci kai ma zai baka fahimtu shine annabi ya ce la ta hasadu kar ku yi wa junan ku hasada wala ta najashu kar ku dinga cutan junanku wajen saye da sayarwa abu ne zaka zo kai ta gwada shi wallahi abin nan yana da kyau yana da kaza sai an je an saya a gabai da kyau kamar yanzu kwanaki wani bawan Allah irin masu sai da turaren mota ya zo ya ce mana tararen nan yana da kyau ya mun gaya mai ga wanda muke so ya ce ina wannan ya fi wanda kuke so kanshi ya fi kaza ya fi shi kuɗi muka dauki kuɗi muka bashi. Tarare turare kwana ɗaya biyu a mota ya tafi kaga wannan algus ne bai kamata ya kaba ba shine wala najashu sannan wala tabaghadu malan kar ku dinga kiyayyen juna ka kini in kika annabi ya ce duk mutanen da suka suka mutu suna gaba ba su shiga aljanna ba wala ta dabaru kar daga ɗayan ku ya juya dan uwansa ya kama gulman sa. kana tafiya kawai dan uwanka sai ya sa teburin gulman ka. kai ma kana tafiya shi ma ya sa teburin gulman ka. wala dabaru. an gane wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'din an gane kar sashin ku ya sayar akan sayarwar sashi an gane ko wani ya sayar da wani kai ma ka zo ka ɗauka ka sayar wannan ma ya ɗauka ya sayar haramun ne ana yin wannan abubuwa a kasuwan ƙauye sosai in ka je musamman wajajen masu sai da dabbobi suna yin wannan abin Allah ya tsare manzo Allah ya ce wa kunu ibadallahi ikhwanan na yi muku umarni in ji manzo Allah ku zamanto bayin Allah ikhwanan yan uwan juna sai ce al muslimu di yanda kaga musulmi akhul muslimi dan uwan dan uwansa musulmi ne la zulimuhu musulmi baya zaluntar musulmi wala ya khuzuluhu baya tabar da dan uwansa musulmi musulmi ne dan uwanka ya zo maka ka tabar da shi an gane wala ya yakdhibuhu an gane ko sannan baya mai ƙarya an gane ba ma'ana wala yukazzibuhu ba akwai bambanci da yukazzibu da yakzibu ko in kace ce wala yukazzibuhu ma'ana baya ƙaryata shi wala ya kadhibuhu baya yi mai ƙarya ka faɗi ƙarya wa ɗan uwanka musulmi ba ka yin haka wala ya haƙiruhu musulmi baya walaƙanta ɗan uwansa musulmi a taɓuwa hahuna tsoron Allah yana nan in ji manzo Allah ba dangala gemu a dangala wando ko cika gemu ba ka riko aswaki maimakon a ganka da bairo na ilimi ka je ka ɗauko aswaki kuku kuku kana da darje da sorinka kuma mutum na tafiya ya mushrik hada kafir za bid'i dan bid'a duk wannan annabi ya hana an gane ko musulmi di yanda musulmi yake dan uwanka ne wa ya nuna maka kai kana kan daidai shi baya kan daidai an gane da aka kar ku zamanto daga cikin irin an gane hashuwa masu zuwa su kafirta musulmai su mushirkantar da su daga ƙarshe yadda manzo Allah ya faɗa kuma ka ɗauki takobi kana neman kan ɗan uwanka musulmi za ka sare shi an talasta musliman haqqan kai ba musulmin gaskiya bane an gane ko kai ba musulmin gaskiya bane manzo Allah ya faɗa a takwa hahuna tsoron Allah yana nan ne ba dan galawan danka ne zan gane kana son annabi ko kana bin annabi ba ba a cika gemin ka ne zan gane kana bin annabi ba ba a tufafin ka ne zan gane kai mai bin annabi bane wannan ala wasu abubuwa ne wanda ba su la yusmin wa la yuguni min ju'in A attaqwa hahuna anan din nan an gane inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin da ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum yi aiki aikin ka ya gwada min kai kana ba annaba amma a baki kawai shikenan wannan ba daidai bane an fahimta ko shine manzo Allah ya ce wa shiru ila sadrihi thalasa marratin annabi sai da ya nuna kirjinsa sa so uku har uku annabi yana gwada cewa duk wanda zo wallahi mu ne muke kan turba ki din aljanna yana hannun mu ƙarya ne ƙarya ne ya yaudare ka ya cuce ka bai da garantin zai shiga aljanna kai wa Allah biyayya kawai kai bi annabi sallallahu alaihi wasallam so annabi yawa amma wani wanda yake gwada maka su ne yan aljanna wasu su yan wuta ƙarya yake yi da ma wannan abin da yake cewa shi dan wuta ne ma iya cewa ya saya wa kansa tiket din jahannama manzo Allah ya faɗa at-taqwa hahuna wa shuru ila sadrihi salasa marratin ko an fusuku fala tuzakku anfusakum huwa alam taka haka Allah ya faɗa fala tuzakku anfusakum kar ku dinga tsarkake kanku mu ne ahli sunna mu yan wasu mu yan bid'a fala tuzakku anfusakum ya sayyidi huwa alam biman taka Allah shine ya san waye mafi jin tsoron sa eh rubba ash'atha akhbara madfu'in bil abwabi law aqsama ala Allah la barrahu kaga mutum fitu fitu ga gashi tuku tuku yayi kura ta ko ta ina amma tsoron Allah yana gurinsa ta yadda inda ya rantsuwa Allah zai kubutar da shi akan rantsuwansa kai kuma a bakka da cika gemu da dan galawando da cin asuwaki ba zuwa makaranta ka cuci kanka da sunan wai kai kana bin sunna to mu ga sunna ita muke karantarwa yawwa wa yashiru ila sadri salasa marrat bi hasbi imri'in min ash-sharri ya ishi mutum matukar sharri an ya haqira akhahul muslim ka kalli dan uwanka musulmi ka walakanta shi mushriki dan bid'a kafiri akwai cutar wanda ya wuce wannan akwai walakanta wanda ya wuce wannan to ya ishe ka sharri in kana neman mutum masharranci in ji annabu fa ba in ji mu ba in ji manzan Allah ba in ji mu ba yace to ka kalli me kafirta mutane da bid'antar da su da ce musu mushrikai kullul muslimi alal muslimi duk musulmi akan dan uwansa musulmi haramun damuhu Allah ya haramta maka jinin dan uwanka musulmi ka zo da sunan sunna kuna daukan ku koya wa mutane su dauki bama bamai da makamai su je masallaci suna kashe mutane da sunan sunnar annabi ku koya musu haka duk wannan kowa ya san suwaye suka kawo wannan abin ko ba haka suke ba haramun damuhu wa maluhu dukiyarsa malam Allah ya haramta maka saboda kai dan wata kungiya ce ka kalli dan dariƙa ka ce jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta an gane wa irdu haka mutuncinsa mutuncinsa dole ka kare mai mutuncinsa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kungiyar da kake kuwa wannan faɗin manzo Allah ne dai ku yaƙuri yawwa to bari ku ji wani hadisi mai ban mamaki a gaba manzo Allah ya ce an abi huraira radiyallahu an abi huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ne ya zo daga abu huraira daga manzo Allah manzo Allah ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allahu akbar duk wanda nafasa an mu'minin ya yaye wa wani mumini kurbatan min kurabin duniya wani damuwa daga cikin damuwoyin duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil kiyama Allah zai yaye mai wani damuwa daga cikin damummukan ranar tashin kiyama Allahu akbar Allahu akbar ya za ga mutane suna nan ga halin da ake ciki yanzu a wannan ƙasar ka ga mutum yadda ya shiga cikin aka shiga cikin bala'i manzo Allah yana faɗa musulmi ɗaya yayi mai damuwa Allah zai yayi maka to idan an ɗauki mafhumul mukhalafa na hadisin ko yana gwada cewa wanda ya sa musulmi a cikin damuwa ɗaya shi ma Allah sai ya sa shi damuwa ranar tashin kiyama shine mafhumul mukhalafa na hadisin da aka kiyaye a wannan lokaci da ake ciki wanda yake da abin taimakawa an san ana cikin hali akwai waɗanda zaka ga abincin da za su ci wallahi ba su da shi a taimake su shugabanni a ji tsoron Allah ana zuwa ji a ce an rufe boda kun takura mutane suna saya da tsada duk ranar kiyama sai Allah ya sa muku bala'i duk wanda ya takura musulmi duk musulmin da ka takura yanzu dan Najeriya ya zama na ma ba ma abinci yake roko ba yana roƙon a bashi ya zauna da ransa ya haƙura da wutan ya haƙura da da ruwan ya haƙura da titin ya haƙura da tsadar rayuwan ya haƙura da lafiya babu komai asibiti din abu ɗaya kawai dan Najeriya yake roƙo me yake roƙo a bashi da ransa ya zauna lafiya amma za a kama 'ya'yan mutane a yi musu fyaɗe ya a yi zina da mahaifiyarta a gabanta uwa a yi zina da yatta a gabanta a yi luwaɗi da mahaifinsu suna gani a cikin najeriya musulmi masu la ilaha illallah waɗannan shugabanni suna gani to annabi dai ya faɗa kuma manzo Allah baya ƙarya wanda ya yaye wa mutum ɗaya damuwa Allah zai yaye mai a lahira ma'ana in ka sa musulmi ɗaya damuwa a lahira kai ma sai Allah ya saka damuwa Allah ya tsare mu wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah Allahu akbar wa man yassara duk wanda ya sauƙaƙe alamu usirin akan wani wanda yake cikin takura da ƙunci an gane ko yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai yalwata masa a duniya da lahira ka samu mutumin da yana cikin ƙunci ka yassare mai kai ma Allah zai yassare maka da haka malam Buhari a buɗe boda a sauƙaƙe wa mutane yawwa wannan annabi ne baya ƙarya ba kuma ruwan Allah da kai shugaban ƙasar Najeriya ne in ka takura mutane Allah zai takura ka sawa'un ko a cikin 'ya'yanka ko a cikin zuriyanka dai sai Allah ya takura ka ko bayan saukanka Allah ya yassare mana albarkan annabi wa man satara musliman wanda duk ya rufa wa musulmi asiri satarahu Allahu fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai rufa mai asiri duniya da lahira wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa a kullum matukar bawa ya kasance yana cikin taimakon dan uwansa wa man salaka dariqan duk wanda ya bi wani hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi na addini a wannan hanyar sahalallahu lahu bihi dariqan ilal jannati Allah zai sahale mai hanyar zuwa aljanna cikin sauki da wannan hanyar neman ilimin da ya bi kuma ilimin nan ba wai kawai na dan yi taqyidin sa ba kawai sai ilimin addini kawai ba akwai ilman da a zahirin su ba su da alaka da addini kamar misali ka ce medicine engineering an gane irin waɗannan ilman haka zaka gan su ba su da alaka da addini amma kuma suna da alaka da addini kun san ta ina ne alakan su likitan da ya zo yana yi ilimin dan ya taimaki al'umman annabi addini ya shigo ko bai shigo ba to shi ma wannan ilimin da kai dan ka taimaki al'umman annabi Allah zai taimake ka dan jaridar da ya koyi aikin jarida dan ya taimaki musulunci ya taimaki al'umman manzan Allah da wannan ilimin Allah zai yassare mai hanyar zuwa aljanna an gane injiniyar da ya karanta injiniyarin dan ya taimaki al'umman manzon Allah da wannan ilimin shi ma Allah zai taimake shi fahimtu to shine wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ba a taba samun wasu mutane da suka taru a cikin masallaci daga cikin masallatai na Allah ba shine buyutillah ko wa annal masajida lillahi falata tad'u ma Allah ya tuluna kitab kitaballahi su zauna suna ta karatun alqur'ani wa ya sunahu bainahum suna bitan alqur'anin ma'anoninsa mai alqur'ani yake nufi a tsakaninsu sunahu ko illa nazalat alaihimus sakina face sai nutsuwa ta sauka kan waɗannan mutanen wa ghashiyatuhumur rahama rahama ta lullube su wa humul mala'ika mala'iku su zo su kewaye su wa zakarahumullahu fi man indahu Allah sai ya ambaci waɗannan mutanen cewa yan waje na ne an gane ko wa man bada wa man bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu an gane wanda aikinsa ya jinkirta shi nasabarsa ba za ta tura shi ba aini dan wane ne ni ɗan shehi wane ne malam mu sun mana sallah sun mana nafilfili mu za mu ci albarkacin mu zauna wai wai wai wai aikin ka yasa ka ka zauna to nasabarka ba za ta motsa da kai daga nan zuwa can ba an gane ko malam ba ruwan Allah da nasaba aiki Allah yake so an gane kullum ri'in bima kasaba rahin والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بالايمان bihim بهم Wa ma علينا min amalihim min shay sai Allah ya kullum ri'in bima kasaba rahim yawa an gane ko dan haka kowa wala taziru waziratun wizra ukhra Allah taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a haka alkur'ani ya zo bayyan kar ka zauna cewa ni dan wane ne ni dan wane ne ni dan wane ne kawai kai aiki laisal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha ana za kunibni man shi'ita lakin iktasib adaban yugnika mahmuduhu anin nasabi an gane ko ko nibni man shi ka zama duk dan wanda ka ga dama lakin iktasib adaban ka nemi wani tsari adabi ladabi wanda zai zamo maka turba yugunika mahmudu anin nasabi wanda ƙarshen wannan ladabin naka zai wadatar da kai da ka dinga cewa kai dan wane ne saboda laisal fata man ya kulu kana abi jarumin mutum ba shine wanda yake cewa babana wane bane ni dan wane ne ni kai ba komai bane innal fata man kulu ha ana za wanda ya isa shine zai ce ni wane ne ba babana wane ba fahimtu hmm. a ba wai kuma kuma ana inkarin nasaba bane an gane nasaba gaskiya ce amma ba wai ana cewa a wajen bin Allah ba a cewa ni dan wane ne ba zan bi Allah ba an gane ku malam kai ta bautawa Allah wa abu da rabbaka hatta ya tiya kal yaqin har sai ka mutu zaka daina bautan Allah muna tare to shine manzo Allah sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen wa'azi in annabi yana tsoratarwa suka ce kai ka zaci sayyidatu nisa'il alamina ummul ummul fudala'i wal akramina as-sayyida zahra za ta shiga wuta alaiha salam in annabi yana tsoratarwa in kuma manzo Allah yana albishir ka ɗauka shaidan zai shiga aljanna haka manzo Allah yake da usulubinsa an gane wa man batta bihi amaluhu duk wanda aikin sa ya jinkirta shi lam yusrif bihi nasabu nasabar sa ba ta taimake shi ta tunkuda shi gaba ba an gane an ibn abbas radiyallahu anhu daga ibn abbas radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi daga abinda annabi ya rawaito daga ubangijinsa hadisul qudsi al hadisul qudsi kenan ko tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al hasanati was sayyi'at Allah ya riga ya rubuta al hasanat kyawawan ayyuka was sayyi'at Allah ya rubuta munanan ayyuka thumma bayyana zalika sannan Allah sai ya yi mana bayanin haka faman hamma bi hasanatin duk wanda ya yunkurin zai aikata kyakkyawan aiki falam ya amal ha sai kuma ya zama bai aikata kyakkyawan aikin ba katabahallahu indahu hasanatan an gane Allah zai rubuta mai lada ɗaya da wannan niyyar da yi na aikata kyakkyawan aikin ko da bai aikata ba wa in hamma biha fa amilaha in kuma yayi yunkurin zai yi wannan kyakkyawan aikin ya aikata an gane kataba Allahu indahu ashara hasanati da wannan aiki ɗaya da yi din sai kuma a rubuta mai lada goma an gane a yi ta ninninkawa ila sab'ami a di'afin har zuwa ninki ɗari bakwai da kyakkyawan aiki ɗaya da kai Allahu akbar sai ka rasa irin rahamar ubangiji Allah ka saba mu daga cikin yan wuta amma dai alamu yana gwadawa in dai mumini yana iya gwargwadonsa na kyautata aiki kuma ya mutu bai yi shirka da Allah ba zai shiga aljanna insha Allah kai ba ma zuwa ɗari bakwai ba ila ad'afin kasira za a yi ta ninninka maka ninkin ba adadi wa in hamma bi sayyi'atin in kuma mumini yayi nufin zai aikata wani mummunan aiki yace bari je in dan yi sata an gane ko bari je in dan mutum ya je ya dan yi zina ko ya je dan yi caca ba yayin niyan yi ba amma falami amalha sai bai aikata wannan mummunan aikin ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamila in bai aikata ba Allah sai ya rubuta mai lada ɗaya cikakke malam saboda baka aikata ba an gane wa in hamma in kuma yayi niyan zai yi fa'amila ha ya aikata laifin katabaha Allahu sayyatan wahida sai ya rubuta mai laifi ɗaya Allahu akbar kamar yadda malaman mu suka faɗa zaka ji malamai ma suna faɗa idan mutum yayi aikin laifi ɗaya za a zo ana cewa mala'ikun za su tsaya suna ta kallon ka za a baka har sa'an awa shida shi mala'ika mai rubuta laifin idan kai aikin alkhairi nan da nan mala'ikan hannun dama mai rubuta aikin alkhairi kafin na ya juyo har ya rubuta maka lada din nan in ma goma in ma ɗari bakwai in ma ba adadi kafin ma wancan mala'ika mai rubuta laifi ya sani amma kuma in laifi ka rubuta sai Allah ya ɗora mala'ikan hannun dama a hannun akan mala'ikan hannun hagu shi na hagu mai rubuta laifi bai rubuta laifi sai ya tambayi mai rubuta alkhairi to wane fa ya yi laifi za a rubuta mai laifi zai ce dan jinkirta mai zai tuba Na a yi ta sauraron ka ana jiran kawai ka ce astaghfirullah wa ilai a yafi an ce kwatankwacin awa shida har sai an gaba kai tuba ba sai a ce to shikenan bai tuba ba sa mai laifi ɗaya. Allahu akbar Allah mun gode Allah ya bamu albarka annabi wannan duk darajar manzo Allah ne ta bamu wannan sallallahu alaihi wasallam al hadisu samin hadisi na takwas wa salasun an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man adali waliyan ga hadisin da yan izala ba sa so <laughs> wannan yana ɗaya daga cikin hadisan da suke izala suke ta faɗa da shi sun yi ta gwagwarmayan su rushe hadisin amma sun kasa ai wannan hadisi yan izala ba sa son shi man adali waliyan duk wanda ya yi gaba da waliyi na sai gaji sun ce waliyai <laughs> waliyai abin da ake nufi da waliyai sabon annabi waliyai ne aka ramaka kalla mun yadda sabon annabi waliyai ne ai waliyai ne mun yadda sai imam malik waliyai ne alal rasu wal aini duk mun yadda bayan su akwai waliyan ko babu <laughs> a dace zuwa akwai in ka zo ka ce to nawa shehu tijjani wali ne oh, a ina ka samu amma in ka ce ibnu taymiya wali ya ka ce waliyin min awliya illahi an gane ko to annabi ya ce man adali waliyan wanda duk yi gaba fito na fito da wani masoyi a inji Allah ka yi gaba da waliyina Allah sai ya ce faƙad azantuhu bil harbi ya sani na buge kugen yaƙi tsakanina ni da shi da ni zai yaƙi wa ma ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu bawa na bai taɓa kusanta na bi shay'in da wani abu ahabba ilayya wanda na fi son shi min mabtaratu alaihi fiye da abin da na farlanta masa ba an gane farlolin da aka farlanta maka sannan sai Allah ya ce to bayan farlolin nan wala ya zalu abdi ba na ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya yana kusanto ni bin nawafil da aikin nafilfili salloli sadaka kaza kaza an gane bayan abin da aka maka farilla Allah ya ce hatta uhibbahu la ilaha illallah Allah ya ce sai na so shi malam gayatul muradi Allah ya so ka shi kenan domin shi Allah in ya so mutum baya fushi da shi har abada kuma an so ka an so ka kenan an yi fushi da kai kuma sai yanda Allah ya yi hatta uhibbahu har sai na so shi fa iza ahbabtuhu Allah ya ce in na so bawa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zamo jin da yake ji da shi wannan anan ya kamata yin izala su gane su ne masu aƙidar cewan duk abin da ya zo na sufofin Allah alƙur'ani ko hadisi abin da Allah ya danganta wa kansa haka za su danganta ba canji zahiriya ko ba ma yan zahiriya ba ne su kawai suna nan mujassimai ne in Allah ya ce Allah ma malaka an tasjil ma khalaqtu bi yadayya hannaye sai su ce Allah yana da hannu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram sai su ce wajhu rabbika Allah yana da fiska ya hasrata alama farrattu fi jambillah sai su ce Allah yana da kuibi jambi haka suke fada zahiran ba ga suke fasarawa ba to sai suka zo suka samu iskali da wannan hadisin ka fito ka canza hadisin ka soke ka'idar ka na ce wanda abin da Allah ya danganta wa kansa haka zaka danganta mai ka kai wa hadisin tawili ka karya wannan ka'idan ka tafi a zahirin hadisin ka fada cikin ruwa eh wannan kwararre ne eh zala ba sa son wannan hadisin kuntu sam'ahu Allah ya ce zan zama jinsa allazi yasma'u bihi da yake ji zaka ce ya ba Allah ce zan zama kunnansa ba jin ai jin shi ma halitta ne Allah ya ce zan zama ji fito ka ce Allah ya zama jin dan adam ka isa ka yi tawili malamai ba haka suka fasara ba za mu ce to ƙarya kake in ka yi tawili wannan yi wa yadu tawili yi wa wajuhu tawili yi wa saƙo tawili yi wa jambu akwai malamin su ibn usaimin abin da yake faɗawa cewa Allah yana da malal Allah yana kosawa amma kosawan Allah ba irin kosawan mu ba za mu zo za mu fara karatu a fejin sarki zaki Ibn taymiya fil mizan za su sha mamaki an gane ko to ai sun sun mata tawaye sun mata tawaye an gane ko to kaga kuntu sam awul ladhi yasma'u bihi Allah ya ce wa basarahu alladhi yubsiru bihi an gane da ganin da yake gani da shi Allah ya ce zan zama gani ganin ba idan ba ai ganin mahalitta ne Allah ya ce zai zama gani ka yi tawili dole ka yi wa yadu saƙo rijilu jambu tawili an gane ko kuma wannan tawilin abu ne in ka zo ka ce duk abin da Allah ya danganta wa kansa Allah ne ya ce yana zuwa wa ja'a rabbuka sai su ce Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan sanfa Allah yana zuwa don haka ni yanda Allah ya faɗa haka zan tsaya Allah zai zo ma'ana intikali min makanin ila makani kaga Allah ya zama jiki fahimtu kaga suka ce su a haka za su tsaya hurufiyun in ka zo ka ce musu kuma al yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum hadha yau Allah ya ce za mu mance ku kaman yadda kuka mance da haduwar ku sai ka zo ka ce to Allah ya ce za mu mance cewa Allah yana mantuwa oh ai ba za a ce Allah yana mantuwa to dan me za ka yi tawilin wannan wancan ka kika yi tawilin ta kun gane ko to haka wannan hadisin to idan ma ka zo ka gama ma kewaye kewayenka Allah sai ya ce zan zamanto yada hullati ya buɗi biha hannun da kake kama abu da ita aha ba su ne suke cewa Allah yana da hannu ba Allah ya ce zan zama hannun bawa in kana da imani in ka yi tawilin yadu alqur'ani nan in baka yi tawili a can ba nan zaka yi tawili kaga in baka yi tawili ba kuma kaga ka fada cikin ruwa kace Allah zai zama hannun bawa ka mai da Allah jiki da ka yin idala suna ruwa fahimtu a can ba su yi tawili ba a ai za su ce wai hannun ba irin wanda ka sani ba to ga anan kuma Allah ce zan tishu biha yawa ya butishu hannun da yake kamu yake danka kaga in ba su yi wacan tawili ba nan ma ba za su yi tawili ba kamar hadisin kudusi ne da Allah yake faɗa ko ya abdi marittu falam ta'udni bawana na yi rashin lafiya baka gaishe ni ba Allah ya ce na yi rashin lafiya to in ka yadda kai yanda abin da Allah ya faɗa haka zaka gaya wa kanka fito ka ce Allah yana rashin lafiya duk dan galawan ka duk tsaurin duk tsawon gemin ka fito ka ce Allah yana rashin lafiya mutum ya gan bai zama kafiri ba mu mubasharatan da ka irin waɗannan hadisai suna mugu sai sai zala ba su son wannan hadisin yawwa an gane ko kuma in ka zo zaka fassara ma a cikin alqur'ani akwai ka ce Allah ya ce mama na kan tuzjil ma khalaqtu bi yadayya sai ka ce yadayya din nan Allah yana da hannu Allah sai ya ce maka to dakata innal ladhina yubayyi'unaka inna ma yubayi'una Allah dullahi fawqa aidihi hannayen hannun Allah ne akan hannun sahabbai fito ka ce Allah ya gaisa da sahabbai lalatattun bai. an gane ba su da hankali ba su da ilimi ba su da ilimi wawaye ne haka suke a nan kuma in ka zo fa gashi a can sun makale sai in ka zo ka kawo musu wani nassi kuma ya gaji sun ce a ah, mu gudu mu je mu tambayi malamai can me yasa ba za ka tambayi malamai ba kun fahimta na ga ku kiyaye su basu da kirki waye da hullati ya tushu biha wa rijila hullati Allah ya ce zan zamanto kafansa aha yamshi biha wala in sa'alani in bawa ya roƙe ni la uɗiyannahu wallahi lallai zan bashi wala in ista'azani in ya nemi tsari na la u'izannahu wallahi zan tsare shi kun gani Allah ya ce zan zamanto kafa irin wannan ayoyin suna nan da yawa a cikin alkur'ani ka zo kana cewa kai kaza kaza kaza in za ka fassara su a zahirin su kafiri za ka zama dole ya zama kana da tawili ko kaki ko kaso an gane wa kullu nassin aw hamat tashbiha fawwidhu aw awwil wa rum tanziha haka suka ce wa kullu nassin duk wani nassi aw hamat tashbiha ya bada alamun cewa Allah zai yi kama da bayinsa fawwidhu kai tafwidin sa kace ni ban san abin da Allah yake nufi ba ar-rahmanu alal arshi stawa kace Allah shi ya san me yake nufi tafwidi kenan an gane au awwilhu ko kai tawilin sa ka bashi ma'anan da ta dace da zatin Allah wa rum tanziha ka nemi tsarkake Allah haka wannan haka malamai suka tafi malaman tauhidi ba yan tauhidin cuwa-cuwa ba an gane malaman tauhidi wa idan ka zo ka ciki alkur'ani ga Allah ya ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa zai ba Allah rance rance mai kyau waye zai ba Allah rance me ya rancen ana nufin ka ɗauki wani abu ka ba bawa ne bawa ya zama Allah Allah ya kira bawan ya ce in ka bashi Allah ya ce Allah ka ba Allah yana nufin bawan ya zama Allah ne to kun ga duk a gurin yan izala jahilai wanda ba su san me ake nufi ba sun zo irin wannan sun sai ka ji malam wane ya ce a tafsiri kaza abin da ake nufi a'a ba malam wane ya ce zaka ce mana baka kalla fassarar da kake yi na gatari wa waɗancan ayoyin ka mai da Allah jiki dan bisaraha saraha ibnu taymiya ya mai da Allah jiki kun gane ba ibnu taymiya sarahatan ya mai da Allah jiki ya mai da Allah mutum sosai ma suna da littattafansu suna faɗa cewa ai an ce Allah ya ce kulizim ta mun komai ku danganta min ina da ido ina da kafa ina da ina da hannu ina da kai ina dariya ina dakewa ina da haƙora ina da harce suka ce abu biyu ne wai Allah bai yadda alizumta mai ba Allah bai yadda alizumta mai al'aura ba bai yadda alizumta mai gemu ba duk kaunan idala da gemu <laughs> amma Allah su bai da gemu <laughs> kun gane duk kaunan su ga gemu amma Allah su bai da gemu sai sa idan ka je ka duba abin da ibnu taimiyya irin allan da ibnu taimiyya ya koyar da irin su abdulwabi da allolin da salafiya suka koyar za ka ga kawai malam mutane ne ya na sanaman gunki suke bautawa wallahi irin wannan sifar gunki kawai suke bautawa ba Allah suke bautawa hakikatan ba mun gane za mu zo za mu yi karatu da yawa a ciki nan ba fagen raddi ba ne ya dan jawo ne ya kaɗan shafi kansu dai kaɗan an ibn Abbasin radiyallahu anhu daga sayyidina ibnu Abbasin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce inna Allah tajawaza li an ummati al khata wan nisyana wa mastukrihu alaihi Allah ya ɗaga kafa wa al'umata yanzu kaga kamar irin wannan ku juwa Hausan da na faɗa Allah ya ɗaga ƙafa wa al'ummata amma a cikin wa ya fahimci cewan Allah yana da kafafu ne ya daga kafan sama ta'ala Allah Allah ya yi afuwa kun bayyanta to irin wannan ne kamar ka ce a Hausa Allah ya daga kafa sai zo su ce ah, mu an ce Allah yana da kafa irin fa haka fa suke yi suke fassara wa gatari wa addini inna Allah tajawaza li an ummati Allah ya daga ya daga al'umma na kafa Allah ya yi afuwa wa al'umma na akan wasu abubuwa na na daya alkhada'a abinda al'umma na kuskure suka yi ba da gangan ba to Allah ya yafe maka an gane ko sannan wan nisyan abinda suka manta ka zo kana azumi kai Allah sai ka zo farkon ramadan ka kawo ma abinci ka kwashi dabaral mara'i ka cika cikinka ka gane wannan annis ce can ka ce ya salam ina azumi to ba za a kama ka da laifin kayi da gangan ba ka gane wa mastu kurihu alaihi da abin da aka takura su kana tafiya kawai malam ga wasu mutane suka ce maka sai ka yi zina da wanci Allah kiyaye zan billahi sai kuka yi wannan zina ai takura ka aka yi to wannan ma an yafe maka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam an gane an ibn umar radiyallahu anhu ma daga sayyidina ibn umar radiyallahu anhu kala akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mankibi wata rana manzo Allah ya rike kafada na haka kaman kana zaune da mutum ka dafa shi haka ko bi mankibi manzo Allah ya rike kafada na fa kala yace kun fi duniya ka annaka gari kai ka zamanto a cikin gidan duniya ka annaka gari garibun kaman kai ba ne au abiru sabilin an ko ko ka zamanto kaman me ketar hanya ne hanya ce ta biyo da kai zaka shige ka zamanto a duniya kaman bako bako ya zo yau gobe zai yi me zai tafi au abir sabilin kai ko ka zamanto kawai mai shige hanya ne an gane ko wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma yaqulu sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma ya kasance yana cewa idza amsaita in kawa idan ka me ake cewa kawa a asbata ne ya gari kai yammaci ko kun san yan bauchi hausan mun sai a hankali idza amsaita in ka yammaci za a ce ne ko kai yammaci falatan ziri sabah to karkaci karka jinkiri asuba a aini malam gobe dole zan kai asuba an gane na wani ya je gidan kallon kwallo kissa mai ban mamaki ko suka ce ya je kallon kwallo ya dawo ka ce wani ka tashi kai sallah tashi kai sallah ce kai da Allah ku banni wallahi gobe da asuba zan tashi mai yi sallan isha'i yana kwanciya sai ya rasu mata walam yastaqis an gane da haka kaga iza amsaita falatan taziris sabah karka jinki kar eh tantazir saba karka jinkirci karka jira ko ya ake cewa ne da Hausa karka tsimayi asuba karka tsumayi to karka tsumayi asuba wa idza asbahta idan kuma ka wayi gari fala tantazir almasa karka jira yammaci za ta zo ta same ka hmm. wa khuz min sihhatika limardika ka riƙi lokacin da kake cikin lafiya ka amfani lafiyan kalimar duka saboda in baka da lafiya ba lokacin da aka yi ibada hmm. wa min hayatika ka amfani rayuwanka limautika saboda in ka je lahira ya zama na rayuwarka ta amfane ka ka gina lahirarka in ji sayyidina umar abdullahi bin umar radiyallahu anhu sai an abi muhammad ibn abdullahi bin umar an abi muhammad abdullahi bin amr ibn al-as an gane ko radiyallahu anhu ma kala yace dan sayyidina abdullahi dan sayyidina amr bin al-as kenan radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dalla yace la yu'minu adukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi dayan ku ba zai taba yin imani ba hatta yakuna hawahu har sai ya zama na duk wani abin da yake so a zuciyarsa ya zamanto taba'an ya biya yi daidai lima jitu bihi da abin da nazo da shi ma'ana sallar ka ba kai zaka tsara sallah ba ka ce yau azhar zan yi raka'a hudu ai azhar zan yi raka'a shida la'asar in na ga dama zan yi bakwai magariba zan yi takwas isha'i zan yi goma sha biyu wannan son zuciyarka ne in kana son Allah ya karba ka sallan kan nan ka yi shi daidai ta ba'an lima ja a bihi rasulullah yi daidai da abin da annabi ya zo da shi annabi ya zo mana da asuba biyu a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha'i nawa hudu sai ya zama na kayi daidai irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi fahimtum yau wato wannan shine a mun kusan karasa sai mun karasa kai ai da littafin zamu gama gaba ɗaya sai wani sati wani sabon littafi zamu shiga ko bulugul malam ko riyadus na mu karasa ba hamsin bane asani wassala awar arba'una an anas radiyallahu anhu qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce alhadisul qudsi kenan ko ya bina adam ya kai dan adam innaka ma da'autani wa rajautani ka sani ba za ka taɓa da autani ka roƙe ni wara jautani ka buƙaci taimako na. Allah ya ce gafartu laka alama kana minka wala ubali sai na gafarta maka duk abin da kai wala ubali ban damu ba an gane malar rahamar Allah tana da yalwa mutane su daina zuwa suna roɗon ku mutane kullum malamai zawo kan minbari ba su da wa'azi sai kai mutane wuta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 wani balaraban ƙauye a makka mahaifinsa Himir sikhir Sariq zanin mahaifinsa mashayin giya ne ɗan caca ne mazinaci ne ɓarao ne garin duka an tsane shi ku duba aikin da yake yi fa an tsane shi kawai sai ya mutu shi kuma ɗansa salihi ne bawan allah na gari bada mahaifin ya rasu duk mutanen garin na maka gaba ɗaya suka isa mai sallah shi ma aka ce masa ya ɗauki babansa shi kaɗai ya je ya birna babansa shi kaɗai ya ja gawan mahaifinsa ya fita wajen gari can bayan gari ya je ya tona rami yana ƙoƙarin birna mahaifin yana ƙoƙarin haka kawai sai ga wani balaraban ƙauye balaraban ƙauyen na yana zuwa yana kiwo sai ya ce malam me ya same ka ina mutanen gari waɗanda za su taimake ka kai ba mutane ne da za ka yi babanka sallah kai kaɗai ka birne shi kai kaɗai shi ba iya bashi ansa saboda ya san halin babansa abin da yake cewa kawai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai balaraban ƙauyen ya faka dabbobinsa a gefe ya zo ya taya shi suka wanke baban suka yi mai sallah suka tona rami suka birne shi balaraban ƙauyen nan sai ya tsaya ya haka ya yi addu'a kawai suka tafi abinsu bayan sun tafi wa da daddare yaron ya kwanta sai ya yi mafarki sai ya ga mahaifinsa a cikin lambu kore cikin haske cikin nishadi. ya ce baba duk irin aikin nan da kai amma kuma na ganka a haka me ya faru sai ya ce Allah ya min gafara bi barakati da'awatil arabi saboda albarkan addu'an wancan balaraban ƙauyen ya ce ka je ka samu balaraban yana tashi da safe sai ya je yana ta cikin balaraban ƙauyen nan ya shiga cikin maka yana zuwa jikin kawa kuwa sai ya ga balaraban ƙauyen nan gashi yana dawafi sai ya rike shi ya ce ina haɗa ka da Allah jiya ka ji halin babana ga irin halinsa ga irin munanan ayyuka da yake kuma akai ya rasu amma na gan shi cikin kyakkyawan hali ya ce Allah ya min gafara saboda addu'arka me wace wace irin addu'a ne kai sai ce wallahi ba wata addu'a ba ce na tsaya ne na ce Allahumma ya ubangiji inna zalabi daifun akramtuhu in bako ya zo waje na Allah ka sani ina girmama wannan bakon ina mai halacci sai ya ce wa hadha dai fukan laila to Allah wanda ya rasu dinnan yau kuma bakonka ne wa anta akramul akramina hmm. Allahu akbar Allah kai ne kuma mafi karamcin masu karamci ya ce to kaji ya to bi hazar du'a shi kuma Allah tabaraka ta sai ce yanzu balaraban ƙauye ya fi ni girmama bako ya ce ni ma bako na ne laifin ni yayi wa na yafi an gane sai sa dan adam ka gane baka ko a wani mutum ka bar ka ba kyau an gane la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ba a shiga tsakanin Allah da bawa zaka ji kunya zaka ji kunya an ce akwai malamin da ya zuwa banu isra'ila yana tafiya ya ga babban malami ne sai ya ga ga wani mai laifi shi mai laifin ya taho daga nesa shi kuma malamin ya taho haka sai suka ci karo a lungu shi mai laifin da ya hango malamin sai ce ka ni din nan kaskantaccen mutum mai laifi dan banza barin ja gefe ni na isan hada hanya da wannan malami bawan Allah sai ya ja gefe shi kuma malamin daga nesa sai ya daga hanci can dan iska mashayin giya mai saban Allah bari mu je in mangaje shi suna zuwa sun shige sai Allah ya turo mala'iku shi malamin kai ni kake bauta wa eh to ban karba ba tafi wuta kai kuma ni kake wa laifin eh na yafi je ka aljanna ta biyu an gane ko fa'alun lima ya fa'alu ma ya sha ko abin da Allah ya ga dama yake yi da haka dukkan al'umman manzo Allah sai sa hadisin da manzo Allah ya zo yake cewa Yahudawa sun rabu kashi saba'in da nawa saba'in da uku Nasara ma sun rabu kashi saba'in da kaza ya ce al'umma ta su kuma za su rabu su ma kashi saba'in da kaza annabi ya ce duk mutanen da suka rabu kashi kashi kashi gurup gurup din nan kullu hafin nari duk suna wuta illa ma ko man ala alaihi illa ma kanu ala ma'ana alaihi wa ashabi au kama qala min hadha ma'anahu sai waɗanda suka kasance akan abin da nake kai ni da sahabbaina to yan daɗi kafirci da yan akai kowa wuta an gane yan lagwada kaulasar daga sun tashi sai su ce abin da manzo Allah yake nufi an gane abin da manzo Allah yake nufi yana nufin cewa a dukkan al'umma za su shiga wuta al'umansa sai wanda suke ahalin sunna mu ba haka hadisin yake nufi ƙarya suke yi hadisin yana nufi al'umman manzo Allah iri nawa ne iri biyu ne akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba ummatu da'awa su ne har kafirai duk wanda kafirin da bai amsa bai shigo addinin musulunci ba al'umman annabi ne shi ma amma wani irin al'umma ummatu da'awa kun fahimta wanda duk ya shigo musulunci shi kuma fa ummatul ijaba ya amsa wa manzan Allah kun gane to manzan Allah da ya ce al'umma ta za ta rabu gida saba'in da wani abu kwaya ɗaya ne za su shiga aljanna annabi yana nufin waye kwaya ɗaya da zai shiga aljanna ummatul ijaba al'umma duk musulmi zai shiga aljanna wanda su shiga wuta fa ummatul da'awa kafirai amma kaga aka lankwayo wuyan hadisin nan karbi da yaji aka sa mai laujan da aka nade shi a jikin waɗansu al'umman annabi wannan kuskure ne kun gane ko yawwa to wannan shine Allah yana da gafara sosai ku nemi gafaran Allah mutane ba cewa ake a saba wa Allah ba kar a saba mai domin yanda yake gafurur rahimun kuma shadidul iqabi ne an gane ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah baka san a wani hali zaka mutu ba amma ka kasance cikin yaqini ɗari bisa ɗari zai gafarta maka zai kuma maka insha Allah ana inda zanne abdi bi wa ana ma hu iza da ani in ji annabi ba in ji shautu tijjani ba na'am Allah ya ce yabna adama ya kai dan adam in na kama da autani ba za ka taɓa na ba wara jautani ka ka yi ta mun wato ka buƙace ni kana ƙaunana na yace Allah ya ce gafartu laka zan gafarta maka alama kana minka akan duk laifin da ka wala ubali kuma Allah ya ce ban damu ba yabna adam ya kai dan adam lau balagat zunubuka anana sama'i da a ce laifinka zai taɓa ƙwaloluwan sama tun daga ƙasa ta bakwai har zuwa sama ta bakwai Allah ya ce ka yi laifin da ya cika wannan ba dai Allah kake wa laifin ba mm. Allah ya ce sun ni. sai ka nemi gafara na gafartu laka Allah ya ce zan gafarta maka ban damu ba ya bi adam ya kai dan adam In innaka law ataitani bi qurabil ardi khadaya da zaka zo min da kwatankwacin cikin ƙasa na laifi sun malaki ta ni Allah ya ce sai ka zo ka rasu ka zo waje na la tushrik bi shay'an baka yi shirka ka haɗa ni da wani a wajen bauta ba ya ce la'atai tuka bi qurabiha magfiratan ni kuma zan zo maka da cikin duniyan ma gaba ɗaya na gafarta maka waye a cikin musulmi yake bautan wani ya ce ga Allah na ga wani Allah daban in ya yaka zaka samu har ƙurin zuciyansa ya san ƙarya yake yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine insha Allah hadisi na ƙarshe a cikin wannan littafi muna roƙon Allah Allah ya bamu albarka abinda muka karanta mun gama wannan littafi na al'arba'unan nawawiya insha Allah za mu koma kuma za mu koma na'am taril jami'a <laughs> a kalla ya muku yawa mana ai abin daga ƙasa ƙasa ake yi za mu ɗauki koriya da salihina ko mu ɗauki bulugul maram ko ɗaya daga cikin riyadu salihina ko daga cikin bulugul maram sai mu mayar insha Allah a za mu yi nazari bi izinin kafin nan za mu gaya wa 'yan uwa masu bin mu Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiri masu kafirta al'umma annabi miwayin izala salatul fati kafa uku Allah ya shirye su kowa ya yi salatul fati kafa uku duk dan izala mai kafarta mutane Allah ya shirye su albarka annabi ai muna son su ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin nabiyyi sanin nas sirran lazim amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك رب العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح Allah ka shirye izala albarkan satul fati da muka karanta musu Allah ka gafarta mana Allah ka shirye su albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka sa su daina kafirta mutane Allah ka sa su daina kashe mutane Allah ka sa su daina yinka mutane Allah ka shirye su Allah ka dora su akan tafarki na gari albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam albarkan alqur'ani Allah ka shirye izala bismillahir rahmanir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah sai wani sati